Africa TV3 haske leka gidan kowa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashirfil mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba da uwa musulmi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki. mai kowa mai komi wanda shine hada mu a wannan lokaci ba don komi ba sai don tunatar da junanmu akan abin da ya shafi addinin musulunci a hakikanin gaskiya rayuwa wata abace mai mahimmanci wanda allah maɗaukakin sarki ya kawo musulmi a kai domin jarrabawa allah ya yi mu a wannan gida na duniya don wata manufa guda ɗaya da mu da aljanu ga baki ɗaya ita ce domin mu bota mu shi kaɗai wannan bauta da allah maɗaukakin sarki ya halicci mutane domin ita abu ne wanda ba zai yi in yi yanda na ga dama ba ko kai kai yanda ka ga dama ko mu mu yanda muka ga dama ko muke so sai da allah ya zaɓo manzanni ya turo muna domin su zamanto masu yankewa mutane hujja masu gargaɗi kar a saba wa allah sannan kuma masu bishara gami da aljanna ga duk wanda ya bi allah maɗaukakin sarki kamar yadda allah yake cewa rusulan mubashirin wa munzirin li Allah ya kuna linnasi alallahi hujjatun ba'da rusul Allah ya turo manzanni masu albishir da aljanna ga duk wanda ya bi Allah ba kuma masu yin gargadi da shiga wuta ga duk mutumin da ya saba wa Allah dan kar wani ya tsaya a gobe kiyama ya ce ma Allah madaukakin sarki shi babu wata hujja da ta zo mushi wannan ibada da aka yi ni aka yi ka aka yi mu dan ita babba abu ce wanda yake ya zama wajibi mu ɗauke ta da izina bai kamata a ce rayuwar duniya ta ruɗe mu ba kamar yanda za ka ga so da dama daga cikin musulmai a yau yana sallah yana azumi amma babban matsalar da ke faruwa ita ce abin da ya shafi kokarin yin aiki da shi kan shi musuluncin a aikace sai ka ga yana zaman tuwa wahala mu musulmi ne a bangaren sallah da azumi da auratayya mu amma da za ka zo bangaren kasuwancin mu sai ka ga cewa babu musulunci ko ɗaya a ciki alhali da rayuwa da kasuwa da ibada dukkaninsu ga baki ɗaya rayuwar ibada ce kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a cikin alkur'ani yake cewa qul inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin gaya musu cewa rayuwata da mutuwata da yanke yanke na ga baki ɗayan su mallaka Allah ne ubangijin talikai idan har ya kasance yanda zan yi sallah dan Allah haka yake wajibi in gudanar da na dan Allah to ya zama wajibi ashe in bincika in gani cewa in zan yi aure yaya ake aure a wannan addini nawa mai tsada tunda Allah ya turo min manzo domin in yi koyi da shi shine fitila mai haskaka duhu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi aure kuma ya aurar da zai yi aure yaya yi aure yaya auren shi ya kasance lokacin da zai aurar da 'ya'yansa yaya ya aurar da su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da makota lokacin da ya zauna da makotan shi wani irin zama ya da su sai in bincika domin nima in yi koyi da nawa in yi koyi da shi wurin mu'amalanta makotana annabi ya yi kasuwa shi yasa ma har arna suke mamaki ya za a yi a ce manzan Allah ne Allah ya turo shi kuma a ce na kasuwa wa qalu mali hadha rasul ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswa wani irin manzo ne yana cin abinci kuma yana kasuwanci idan zan ci abinci sai in bincika in gani yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cin abinci in zai ci abinci yaya yake yi domin nima in yi da wani hannu yake ci da hagu ko yake ci ko da dama sannan in zai sha ruwa yaya yake yi a zaune yake sha ruwa ko kuma a tsaye hatta da shi kanshi abincin ko wani irin abinci ne yake ci domin nima in koyi da shi domin Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa dukkanin rayuwa bayan da za a yi mutum ya tsira har sai ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai mutum baya zamantowa shiryayye sai lokacin da ya kasance rayuwar shi ta yi koyi da ta manzan Allah alaihi salatu wassalam kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a cikin alkur'ani yake cewa wa in tuti'uhu tahtadu idan kun yi biyayya da ga manza Allah sallallahu alaihi wasallam kun yi mai da'a to za ku zamanto shiryayyu manzan nan da aka turo mutum ne halittarsa irin tamu duk da cewa matsayin shi ba irin matsayin mu bane kamar yadda Allah ce ka gaya wa mutane su san cewa kai kinnan halitta ka irin tasu ce Allah ya ce ul inna ma ana basharun mislukum yuha ilai annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kenan rayuwa ga baki ɗayanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kuduwa shi ya kamata a ce an yi koyi da shi a cikin al'amura ga baki ɗaya bin shi ya zama tilas domin sai an bi shi ne za a tsira a nan gidan duniya da kuma gobe kiyama sai rayuwa ta zamanto mai albarka amma a yau mafi yawancinmu da muka sanya wayonmu da tunaninmu a cikin al'amura su muka sanya a gaba so da dama kake gani cewa muna shan wahala a da babu kuɗi amma ya ayo da kuɗi ba kuɗi muka rasa ba al'ummar musulunci tana da kuɗaɗe a ƙasa a da babu na makamai amma yau zaka isko al'ummar musulmai tana da makamai a da zaka isko ilimi na duniya ko na addini ya karamci amma ilimi na addini a yau ya yawaita ilimi na duniya ya yawaita duk abin da ake bukata domin a ci gaba ko a waye ko a samu ɗaukaka ko izza ko buwaya a rayuwa gaba kiɗe muna da shi amma mai rage muna ya aka yi ya zamanto wasu suna tunƙaho da ƙarfi shi yasa suka ɗaukaka mu muna da ƙarfin ko mu ba mu ɗaukaka ba wasu suna alfahari da kuɗi shine yasa suke da haiba a idanun mutane mu muna da kuɗin ko mu ba mu da shi ya aka yi wasu suke alfahari da iliminsu domin su ɗaukaka ko kuma su juya duniya amma yau ya kasance mu muna da ilimin amma ba wanda muke juyawa sai mu ake juyawa ku shakka babu duka wannan abubuwa abinda suke nunawa allah maɗaukakin sarki ya kamata mu riko da shi a karo na fari kahin mu dogara da karfin mu ko iyawan mu ko mu ko mu ko ilimin mu ko kuma dukiya ko makamai da sauransu shi yasa abubakar siddiq lokacin da ya tura wata runduna zuwa yaƙi yake gaya musu cewa innakum lan tughlabu min qilla wala min kasra wa innama tughlabuna bisababil ma'asi fashtanibuha ba za a ci nasara akan ku ba dan kuna da karamci ko kuma maƙiyanku suna da yawa za a ci nasara ne akan ku saboda sabon Allah ku nisanci sabo shi yasa wasu malamai masu hikima suke cewa izal taqal jishani fal ghalabatu lil atqa fa izan tafati taqwa fal ghalabatu lil aqwa idan jama'a guda biyu suka haɗu domin karawa a hilin daga to mai cin nasara shine wanda fi tsoron Allah idan ya zamanto an rasa tsoron Allah to kuma a wannan lokaci sai ya zamanto wanda ya fi karfi shi yake cin nasara ya ishe mu gano haka al'umma musulmai idan muka dubi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a yakin badar duka duka adadin su bai wuce mutum 314 ba kamar yadda malamai suke bayani arna sun kai mutum dubu daya da yan kai ga su sun linka su haso uku amma Allah maɗaukakin sarki ya taimake su ya ba su nasara akan wa'annan makiya suka lallasa su suka kashe musu mutum saba'in suka kama mutum saba'in a cikinsu me ya haifar da wannan jama'a yar kaɗan ta iya cin galaba akan waccan jama'a mai yawan gaske shine rikonta da Allah maɗaukakin sarki wanda yake nuna cewa ashe ba yawa bane karfi sannan kuma ashe ba wai makami ko tanadi ne karfi in kaga mutum ya ci nasara ko ya ɗaukaka ɗaukaka ta Allah ce ga baki ɗaya shi ke ɗaukaka wanda ya ga dama kamar yadda Allah ce narfa'u darajati man nasha mu ke ɗaukaka darajar wanda muka so idan kana so ka ɗaukaka to ka bi Allah maɗaukakin sarki idan kana so ka zauna lafiya to ka bi Allah maɗaukakin sarki idan ya kasance ɗaukaka ko izza ko duniya kake bukata ko kuma lahirar gabaki ɗaya to ka yi ƙoƙarin bin Allah kuma ka yi koyi da manzan Allah salawatu rabbi wa taslimatu alaihi ya rayu a garin makka ya fara da'awarsa a lokacin da musulmai 'yan kaɗan ne ba su da yawa ana musguna musu ana takura musu a wannan lokaci ga baki daya zaka isko sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu a boye suke kamar hadisin Khabbab bin Arat zo isko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah ala tad'u lana ala tastansir lana ya ma'aikin Allah ba za ka roƙa mana Allah ba ba za ka nema muna rahama ba ba za nema muna eh, nasara ba akan makiyanmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma wannan sahabi mai girma cewa ita nasara a hannun ubangiji take sai dai komai yana da lokaci har annabi ya ba su labarin cewa al'ummomin da suka gabace mu akan wannan addini duk da su an tsanguma musu an yi musu azaba da ta fita mu za a kama mutum a tona rami sai ya kai tsatson shi sannan a ɗauko zarto abin da kafinta ko menizo yake amfani da shi domin yanka katako ko ƙarfe a sanya a tsakiyar kan mutum a rinka yankawa har sai a raba shi gida biyu ana yin haka ne domin a ga cewa an raba shi da addini shi amma hakan ba zai sa ya bar addinin shi ba domin ya san cewa lalle dai rayuwa duk yadda ta yi tsawo wata rana dai kabari ita ce shi ne makoma yan uwa musulmi ya zama wajibi mu koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin rayuwar mu ta yi albarka mu koyi da shi domin Allah ba mu zaman lafiya mu koyi da shi domin Allah ya ɗaukaka mu mu koyi da shi domin mu samu babbar gaya babbar manufa a rayuwa ita ce mutum ya tsira da, da, da, da ubangiji ya samu yardarsa a gobe kiyama kuma ya shiga aljanna amma in ba haka muka yi ba wajibi na farko yan uwa muka ta Allah da ibada a matsayin shi na abun bota lokacin da muka roƙa cewa babu wani abun bota sai shi lokacin da muka riki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abun koyin mu lokacin da muka ɗauki sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abokanansa sirikansa makotansa almajiransa su ne abun koyin mu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka girmama su muka so su muka ji cewa suna da kima da daraja da mutunci a idanunmu ko shakka babu Allah maɗaukakin sarki sai ya ɗaukaka mu kamar yadda ɗaukaka su idan muka duba za mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awa a garin Makka bayan shekara goma sha uku zaman ya kasa yiwuwa ya yi hijira da garinsa na aihuwa zuwa garin da bai sani ba garin Madina ba inda ya saba zama ba zai zo isko wasu maƙota ba maƙotan da ya saba da su ba zai isko wasu abokanai waɗanda ba su ba ne abokanansa a da zai zo wani gari wanda ba shi ya saba rayuwa a cikinsa ba ya yi haka ne domin tsira da addininsa ya yi hijira da shi da abubakar na siddiq suka kamo hanya zuwa garin madina wasu sabon sun riga su zuwa wasu kuma sun biyo bayan manzo allah sallallahu alaihi wasallam bayan shekara biyu kacal da zuwansu bi ma'ana da'awar manzo allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara goma sha biyar allah maɗaukacin sarki ya kaddari ƙurayshawa suka fita da dukiyarsu domin su kasance sun tafi da ita wurin yaƙi sun tafi kasuwanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labari ya yi kokarin ya tare ya kokarin ya tare wannan dukiya tasu da shi da sahabbansa a madadin dukiyoyin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kwace a garin Makka ya yi iya wannan kokarin sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai kaddara ba fitar su da suka yi sun fita ne domin su amso dukiyar Qurayshawa a madadin dukiyar sahabbai musulmai da aka kwace hakan Allah maɗaukacin sarki ya kaddari cewa za su kara ba tare da shi manzo Allah fita da niyyar yaƙi ba amma su ƙureshawa da aka ba su labarin cewa gacan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa suna ƙoƙarin tare dukiyar ku su kwace da ƙarshe Abu Sufyan ya tura musu wasiƙa cewa ai dukiyar ku ta riga ta tsira a madadin su zauna suka ga cewa a'a gwanda su zo wannan ɗaya daga cikin matsaloli ko kuma irin ƙarshen sakamako na mutumin da yake son ya nuna alfahari a gidan duniya suka nuna cewa lalle sai sun huta sun je badar su je a yi kiɗa a sha giya mata su yi rawa su yanka dabbobi a wannan lokaci su ɗauki lokaci a wurin domin duniya ta san cewa ba sa jin tsoron kowa amma nasara da galaba da rinjaye ta ubangiji ce ba hannun kowa take ba kamar yadda Allah ya ce kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan bi iznillah wallahu ma asabiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito a yakin badar ba da niyyar yaki ba amma Allah madaukakin sarki ya dauka kashi ya ci galaba akai me ke nuna mana wannan shine cewa gwalgwadan bin mutum da yake ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gwalgwadon yadda Allah madaukakin sarki zai bashi nasara akan makiyansa gwalgwadon yadda Allah madaukakin sarki zai bashi kwanciyar hankali ashe idan muna neman zaman lafiya a kasashenmu idan muna neman albarka a cikin dukiyar mu. idan muna neman 'ya'yanmu su zamanto zuriya ta gari idan muna buƙatar damarar mu ta zama mai albarka idan muna buƙatar mu samu tsaro da kwanciyar hankali ya zamanto al'umma musulmai ita ke faɗa a saurare ta ba wai gaya mata za a yi ta rinka saurarawa ba wannan ya kasance wajibi a gare mu mu yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a wannan lokaci sai kaga Allah ya ɗaukaka mu kamar yadda ɗaukaka su domin da su can kansu kafin zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowa bane ana wulakanta su ba su da daraja ba su da kima amma da suka yi riko da addini mai daraja addini mai kima sai ubangiji allah maɗaukakin sarki ɗaukaka su ya ba su nasara ya nuna cewa lalle babu wasu waɗanda suke da galaba a wannan lokaci sai su da za ka dubi tarihin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ga baki ɗaya tsawon da'awarsa sai ka ga ɗan lokaci ne ɗan kaɗan ɗan lokaci ne ɗan kaɗan wanda ya rage amma kuma allah maɗaukakin sarki ya rinji ya ba shi nasara akan makiya ya ɗaukaka shi me kawo haka shine riko da addinin allah ashe allah da ya taimaki sahabbai a wancan lokaci shi suke bautawa shi muke bautawa zai iya taimakon mu a wannan lokaci muddin ya kasance mun yi riko da addini lokacin da ya zamanto mun riki gaskiya ita ce jagoran mu muka ɗauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shugaba muka riki Allah a matsayin abun bauta muka riki alkur'ani a matsayin littafi wanda za a yi riko da shi ya zamanto an kai tudu na tsira yan uwa musulmi ya zama wajibi a gare mu mu rinka yi muna tuna baya mu rinka tuna sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam dan yin haka shi zai sa mu tsira ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su amfani kowa komi ba fatan mu ubangiji Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta komi dacinta ya kuma nuna mana kuskure ya ba mu ikon gyarawa Allah madaukakin sarki ya baiwa wannan al'umma daukaka da daraja ya maida ta zuwa ga hanyar gaskiya ya ba ta daukaka kamar yadda ya baiwa al'ummomin da suka gabata ya nuna mata abin da yake shine shirya a gare